ashirin da uku ga watan Satumba shekara ta dubu biyu ta ture muna faratin littafin asfar battar a inda muke karkashin sihir tafrik wannan malami ya kawo mana qur'ani da ainihin hadisin da ke tabbatar da sihir tafrik to wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa ainihin iblis yana da ainihin gadon sarauta a ainihin kan teku to wannan hadisi ne muna cikin sharhi shine a kasa ɗinmu na talatin da hudu ya ƙare wannan shine kasa na talatin da biyar don haka sai mu ce turawa sun kai matuƙa wajen su binciko a ina ne wannan ainihin ne wannan ne ne shi ne wani tsibiri ne duk sanda aka je za a girma da jirgin ruwa da jirgin ruwan da mutanen da ke jirgin ruwan ƙarshen ta sai su salwanta in an ci sa'a sai a ga jirgin ruwan ya je ya dawo tsaf amma mutanen ciki duk an tsuntsunce su jirgin sama ya je wucewa da jirgin saman da mutanen duk su hallaka in an ci sa'a sai shi a samu jirgin ruwan ya yi falle falle ko makamantar haka to shin haƙiƙanin al'amari menene a wannan guri to shi ne muka ji a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ai iblis yana aje karagar shi a ainihin kan teku to shi ne sai malamai suka bincika na musulunci suka ce duk waɗannan wuri da ake samun matsalan nan da ake kira ba da triangle to ba wani wuri ba ne wannan fada ce ta iblis to abin mamaki akwai wani shaiɗanin yaro ko da daga baya ya dawo Allah ya shiryar da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunan shi ibnu sayyad ba ina nufin wai ya shiryu a zamanin manzon Allah amma a zamanin manzon Allah yake shi wannan yaro ibnu sayyad imamu muslim ya rawaito ainihin hadisin shi a cikin kitabul fitan babu zikr ibn fayyad a lambar hadisi na 2925 haka al-imam a cikin mujalladi na hudu lambar hadisi na 2249 a cikin wannan hadisin zai taimake mu wajen fahimtar yankin hadisin shi yasa kafin in ce komai bari mu ji abin da imam muslim ya kawo mana يقول Muhammad محمد بن haddasa na Salimu bin Nuhin, عن jurairi an abi madara an abi sa'idin qala sahabi abu sa'idin al-khudri yace لقيه رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة شي wannan yaro ibn Sayyad asalin shi Yahudi ne sai ya yana da awashi annabi ne sai aka rinka samun rikici wasu siffofi da annabi ya faɗi game da dajjal duk ga su tare da shi to waɗannan siffofi da aka rinka samu tare da shi sai suka rinka rinka musulmi musulmi suna ɗaukan ko dai shi ne dajjal har wani lokaci sai na umar ya ce manzo Allah manzo Allah ka bari in kashe yaron nan sai haɗu da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mishi kai mai da'awa annabta me na ɓoye haka manzo Allah ya dinkula hannun shi me na ɓoye haka sai shi yaron ya ce duk hayaki sai manzo Allah ya ce kaunin ka ba mu ba ka faɗa ƙetare matsayinka na makaryaci na ɓoye maka wani abu ne a ciki ya dunkula hannun shi ne a ciki tun da ka ce ka san gaibi sai ce hayaki ne sai ce kai nan ba ka ƙetare matsayinka na makaryaci zama mun gane wannan da kyau shi ne sai na umar ya kai mai bara Ke bari ka kashe shi manzo Allah yake ka kyale shi in dajjal ne ba kai za ka kashe shi ba in dajjal ne Allah ya kaddara annabi Isa ne zai kashe dajjal ba Umar ba Don haka ba zai yiwu ka sami dama kashe shi ba in shi ne dajjal in ko ba shi ne dajjal ba babu wani alheri kan ka kashe shi ka bar shi asirin shi zai to shi ne wata ran abu sa'idin ya ce sai manzon Allah da Abubakar da Umar suna tafiya a cikin titunan Madina suna yawo cikin garin Madina فقال له رسول الله صلى الله عليه sai yanzu Allah ya haɗu da wannan saurayi mai suna Ibn Sayyad sunan shi Saf Saf Ibn Sayyad za ka ji wannan sunan Saf har yanzu Yahuda irin na Falastinu da sauransu suna sa wa 'ya'yansu Larabawa annabi yake da shi a tashhadu anna rasulullah kai ka ce da ni manzon Allah ne fa qala huwa sai shi yaron yace a tashhadu anna rasulullah ni ma ka ce da ni manzon Allah ne a riwayar bukhari don riwayar bukhari ta zo da takaitaccen bayani shi yasa ba mu da bukhari ba a riwayar bukhari sai